wa alihi wa sahbihi wa man tada bi hadithi wa tamsaka bi sunnati ila yawm wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ma'ana usul fiqh bismillahir rahmanir rahim ma'ana usul fiqh ma'ana usul fiqh inna usulul fiqh laha ma'anayan lalle usulul fiqh yana da ma'anoni guda ma'anan idafi da ma'anan laqabi akwai ma'ana na idafa akwai ma'ana na laqabi wato akwai ma'ana wanda yake da alaka da mudafun da mudafun ilai akwai ma'ana wanda yake na laqabi in an ce laqabi shine ya zamanto sunan yanka laqabin wani shine kaza sunan yankan wani sunan da iyayensa suka sa masa shine kaza misali to akwai sunan da malaman wannan fanni suka sa mai ya zama sunan shi shi kadai wanda in an faɗe shi ba a fahimtar wani ilimi ko shi wannan shine ma'ana mai laƙabi shine laƙabi an gane malaman wannan fanni sun mai wannan sunan ana kiran sunan shi kadai da sunan ko yanzu an ce usulul fiqi babu wani ilimin da yake da wannan fanni wannan suna sai shi kadai to akwai ma'ana na izafi na'am المعنى الإضافي في معنى الإضافة أي قبل أن يصير هذا الاسم alaman ala hadal fan ai kafin wannan suna ya zamanto alaman sunan yanka na wannan fanni shine ma'ana izafi ku lura kafin wannan suna ya zama sunan yanka ga wannan fanni ai kafin ya zama sunan yanka ga wannan fanni kenan ba shi ba wannan fanni kadai yake da wannan suna ba to kafin ya zama sunan yankan shi murakkabun min juz'ain yana hauhawa daga juzu'i guda biyu na tarkikan guda biyu hauhawa na ne na izafa yana hauhawa daga juzu'i guda biyu hauhawa na izafa kafin wannan fanni kafin wato wannan suna ya zama sunan yanka na wannan fanni yana hauhawa daga juzu'i guda biyu hauhawa na izafa kun gane ko hmm. hauhawa na muzafun da muzafun ilai kaga nan wajen ilimin nahau ya shigo mudafun da mudafun ilai mutumin da bai karanci wannan fanni ba san mudafun da mudafun ilai ba bai yi zirgi a kanshi ba sai ya ɗauko littafin usulul fiqh ya sa ya ba kanshi aiki ya ba malamin aiki an gane ko wani ba zai yi tambaya ba kawai haka malam zai karanta da shi kuma ya wuce mudafun da mudafun ilai wani kuma ya kai ya iya wanda ya riga ya gano mudafun da mudafun ilai to masha Allah in ana karatun zai gane ke na kaka usulul fiqh na da alaka da nahwu wani lokaci yana da alaka da sarf wani lokaci yana da alaka har da balaga a gani ya zama to dalibin da zai karanta wannan fanni ba wai kawai dan ya ga wasu ɗalibai abokan suna yi ba wani ya ga littafi littafi ya ba shi sha'awa ya ga wasu daga cikin abokan suna yi shi ma sai ya ɗauka ya sa kawai shi ya sa ni kawai shi ma saboda abokan suna yi kuma abokan shi sun kai wannan sun yi karatun har sun wuce wannan matakin za su iya gane sakon da malam ke isarwa an lura yi to wannan yana daga cikin galiban abin da ke damu mu ɗaliban ilimi gaggawa shi ɗalibi kawai ya wani ya sa littafin shi ma yana so ya sa kuma in zai sa littafin babu neman shawara ga malami akar maka lawo wannan littafin ya cancanta ya sa saboda na ga abokaina wani tsawon mu ɗaya da shi ya sa shi yasa ni ma na ga wani ma ko na fi shi tsawo ma na buwa na tsawo na ga ya sa wannan littafi su shi sa ni ma na ga ya kamata na sa littafin nan to da yawa daga cikin ɗaliban ilimi yana da wuya ga duk da karatun da ake ta yi ana ta bayani cewa a ringa neman shawarar malami a ringa neman shawara to wallahi ba a nema wani zai zo ko dariya ba zai ba su malam wannan kawai ne son karanta yana yana zaro ido saboda ma maka zai magana ya zo ma ne ya fijika ka tukuna eh malam littafin da nake son sa don karka abin nan sai ya ce ma akar maka lawo wannan littafin ina so in kan shawara ya kamata in karanta don gaskiya ban da zurfin karatun kaza da kaza da kaza sai malai ban shawara cewa ka tsaya ka dan gugu tukuna in ka tsaya ka dan gugu sannan ka sa littafin za ka fi ganewa shi ma kanshi malamin zai ji daɗin ma bayani gane ko to kafin kafin wannan suna ya zama to sunan yanka na wannan fanni yana hauhawa ne daga tuzuki guda biyu hauhawa na idafa su ne su ne usul da kuma fiƙi usul da fiƙi an gane ku kaga a ce usul fiƙi ne ko usulul fiƙi kaga usulul fiƙi tarkibi ne wanne na izafa usulul fiƙi ulumul qur'an usulul hadis eh masjidullah kaga wannan usulul hadis asalin hadisi kaga an yi idafan usul zuwa ga hadith an yi idafan usul zuwa ga fiqh an yi idafan usul zuwa ga qur'an kun gane wannan ko to wannan shine wato tarkibi idafa to irin wannan in an ce tarkibi idafi in malamin usul fiqh ya ce kai ta'arifin wannan wannan kalma ta tarkibi na idafa wannan suna din sai kai tarkibi sai kai ta'arifin menene usul tukuna sannan ka zo kai ta'arifin menene fiqh an gane a usulul fiqh suka ce al'asar huwa kaza ma yan bani alayhi gairu sannan sai ka zo kuma alfiki ne kaza ne kaza ne kaza sai ka yi ta'arifin fiki kowanne za ka yi shi ne shi daban-daban Shi ne ta'arifi mai tarihi zafi amma tarihi laƙabi ba tarihi laƙabi za ka haɗa guda biyun gaba ɗaya kun gane yayi za ka haɗa usul da fiƙi sai kai tarifin su tari shi ne tarifin lakabi ko ya gane babban yanzu in an ce kai tarifi idafi za ka ɗauko ma huwa ilm awwalan ma huwa sai kai tarifi kowanne daban-daban ba za ka haɗa su a matsayin suna ɗaya ba daban-daban suke amma ka ce kai tarihi lakabi ya zama sunan yanka sunan da aka sa ma ilimin sai ka haɗa sunan gaba ɗaya usulul fiqi shine ilimi kaza ba za ka ware kowanne da rinta arihin shi ba an gane usulul hadith shine kaza usulul qur'an shine kaza ka dunkula su gaba ɗaya kayi ne Kayi ta'arifi kowa ya gane guda biyu yanzu yawwa kalmatu usul mudafun shi kalmar usul mudafun na'am wa kalmatu fiqh mudafun ilayhi shi kuma kalmar fiqh mudafun ilayhi na'am wa idza kana al-ism kadhalik idan suna ya kasance haka wala budda min an na'rifa ajza'ahu to ba makawa mu yi ta'rifin juz'i juz'in sa allati tarakaba minha juz'i juz'in sa wanda ya hawa daga ciki in suna ya zama haka bi idan ba makawa sai mun yi ta'arifin yanki yankin sa wanda ya hawa daga gare shi yi ta'arifin usul daban fiqh daban na'am fal usul jamu asl shi usul shine jam'i na asali na'am wala asu fil lawa shi azali a cikin luga ma yan bari alaihi gairo shine abin da sa ke ginuwa a kan shi sun ya asali shajara an kira saiwa na bishiya an kira saiwa na bishiya da wannan libbina da furu alaiha saboda ginuwan reshen ta a gare shi reshen ta ya ginu a gare shi za a kira ta ne asalu shajara wa amma asl fil amma asali ga istilahi malamai ga malaman wannan fanni yaran su yaran wannan malaman na'am fa yutlaqu ala iddati ma'an ana wawaita shi kan ma'anoni da yawa na'am Allah na'am ya karanta na haula kuma ya fahimci shi ne. shi na fahimci da iya rike magana kaga duk ya farawa daga irin wannan yana yin kadan kadan yana tafiya to za ga hankali duk wani yaren da ake yana ci to ya zama to yaren da ake yana ci ba wai ya kalli na? malam an ce da za su je a gani kaga ya ba malam wani sabon aiki sai malam ya zo ya mai training akan na haula na sa'annan a shiga cikin usulul fiqh to wannan ba karatu bane a gane ku نعم بسم الله hukunta takrar da kuma fauriya gaggautawa hali yana hukunta takrar kuma yana hukunta gaggautawa idan an hana abu in Allah ya hana abu to wani abin da aka hana shin yana hukunta maimaitawa ne ko kuma kawai in an hana da ka hannu so ɗaya shi nan wani ne ina ce wala taɓa rabin zina na kana ta wasa a sabila shin da zarar mutum ya bar zina so ɗaya ya wadatar ko kuma ana nufin ya bar zina har abada kaga ana nufin ya bar zina har abada ba kamar umarni ba ne ko shi umarni in an yi yana hukunta me eh? yana hukunta ba magana wajibi muna magana takrar ne yanzu umarni yana hukunta marar alwahira da zarar an ba da umarni to so ɗaya za ka bi umarni in ka bi umarnin in ana so ƙara bin wani umarni sai a ƙara ba ka wani umarni amma shi hani ya bambanta da zarar an ce a inna laha yanhaakum an uquqil walidain Allah yana hana ku daga saba ma iyaye wa manhan wa hashi da hani da kawo wa kariha lakum ila wa ko kaga nan wajen tunda an ce Allah yana hana ku kaza to wani abin da Allah ya hana kadin nan har abada ake so ka bar shi an gani idan ana so ka bar shi so ɗaya za a gaya ma amma asalin hali yana hukunta a takrar ne na'am la na'lamu khilafan baina ahli usul yace ba ma sanin wani sabani daga malaman usul fiqi ne wanda ake lissafa shi a matsayin malami. ya malamai biyu ne akwai malamin da yutaddu bihi fi hadha al-fan eh. akwai wanda la yutaddu bihi fi hadha al akwai wanda malamin ne amma bai kware ba ba a lissafa shi a matsayin gogaggen malami a fannin ko da yayi magana ba a sauraron shi a gani eh. to ba mu san sabani ba tsakanin ma'abota usul fiqi wanda ake lissafa su a matsayin malamai a wannan fanni istira'in nahyi bi wajen hukuntawan hani ga mai takrar eh, babu sabani A gani malaman usulun fiqh gaba ɗaya wanda ake lissafa su a wajen ilimi sun tafi akan cewa hani yana hukunta wato at-takrar maimaitawa na'am wal da kuma gaggautawa na'am wa zalika anna imtisal an-nahyi la yakunu haqiqa illa bil intiha an al-manhi an wannan saboda bin hani wato bin dokoki na hani baya kasancewa haƙiƙa sai ta hanyar hannuwa daga abin da aka yi hani gare shi fi jami'in azmina a cikin dukkan zamani kuma da gaggawa mutum ya hannu a cikin dukkan zamani kuma ya hannu da gaggawa misali ma ce tara ka yi zina sai mutum ya bari ce nan da yamma ne zan bar zina bari ɗan yi zina da safe zuwa ƙarfe ɗaya zuwa azahar ya bi umarnin ya bi misali da zarar an hana mutum nan take ake so ya bari in har ya yi jinkiri to bai yi biyayya ga wannan ƙa'ida ba kun gane yawa sabiqa min al-qur'an wato dalilan da suka gabata daga cikin qur'ani da sunna da kuma ittifaqin sahabbai Allah ya kara musu yarda billu ala zalik suna nuni akan haka istimalat nahy wato aiwatar da sigogi na hani qulna fi siyabin amr kama kamar yadda muka faɗa ga sigogin umarni inna tusa'amalu fil amr haqiqatan cewa lallai su ana aiwatar da su ga umarni hakikatan tamalu aidan fi ghairi hakikatan kuma ana aiwatar da su kuma ba ga hakikanin su ba wa ka na kazalika naqulu fil nahy kazalika naqulu fil nahy haka muke faɗa ga hani haka muke faɗa ga hani shi ma hani haka yake kama su samu da shigar da rufi hakikati kamar yadda ake aiwatar da sigar hani ga hakikanin sa shine tahrim sai ya nuni akan tahrim su da amalu kazalika fi gairiha shi ma ana aiwatar da shi ga wani sa bi hasbi ma tadullu alayhi alqara'in gwargwadon abin da karina ke nuni a gare shi kazalika kamar fi halati fi halati taliya wannan kamar yadda yake cikin halin da ke biyowa ga halayen nan zamu shi ko kenan hani ana aiwatar da shi ga hakikanin sa shine tahrimi amma wani lokaci kuma sai ya fita daga hakikar ne a aiwatar da hani zuwa ga wani abu wanda ba ta hari ba to shi wannan bilkarina ne in kaga an aiwatar da hani ga wani abu wanda ba ta hari ba to qarina ne zai hukunta haka a gani eh. السادس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السبب السادس سبب إلى شدة وهم الراوي وهم وهم الراوي أي وتديموا أنا للرواية ما معنى ديموا نعم وهو أن يروي الحديث على سبيل التوقف mutum ya ruwaito hadisi akan hanya na ɗimuwa ina ganin haka yi ba tabbas ina ganin haka hadisi yake wato ya ruwaito hadisi bai da tabbas akan abin yana ganin haka annabi ya sai ya zamanto ba so ɗaya ba so biyu ba mafi yawan lokacin zai ruwaito hadisi haka yake ruwaitowa yana ruwaito hadisi kullum cikin shakka shakka haka wal wahm kama ya qa'u fi sanad to shi dimuwa yanda yake kasancewa cikin sanadi bi rafa'i mawquf kaga wani lokaci hadisi mawqufi an ruwaito shi marfu'i aw wasul munqati ko kuma hadisi munqati sai a kawo shi mausuli na'am ya qa'u fi matan to yana aukuwa cikin matani haka ne irsal hadisi hadisin akar ta hanyar shigar da wani hadisi cikin wani hadisi daban na'am wal waham yakunu qadihan kal ilan waham yana zama mai sukan hadisi wani lokaci mutum yayi wahami to wahamin yana sukan hadisi kal ilal da irsal kamar illanta hadisi da irsal wato hadisi ne mutum ya ruwaito shi muttasil amma da aka bincika a ga cewa hadisin mursali to yana yawan yin wannan kuskuren hadisi zai zama mutasil sai kawo shi mursal ko hadisi mursal ne ya tabbata zai kawo shi mutasil to wani lokaci kuma wahami yana zamantowa baya baya suka kal ilam bi wahan rawi ismin ahad min rijal sana kamar ilal illan hadisi da dimuwan mai ruwaya da sunan ɗaya daga cikin rijal na sanad an gane ko to wani lokaci zaga yana yawan kuskure sai maimakon ga mutumin da ya ruwaito hadisin sai ya cire wannan mutumin zai kira wani mutum wanda ba shi ba an gani to wani lokaci daga irin wannan baya sukan hadisi kan misali a ce ya cire sufiyanu bin uyaina sai ya sa ɗaya da sauri kaga ya yi wahali da ya cire sunan wani mai ruwaya ya sa wani mai ruwaya <clears throat> amma yanzu wannan wahali ya soke ingancin hadisin da sauri sai ƙare shi shi ma Sufyan bin Uyayna kazalik to raka, a cikin hadisin ya cire wannan ya sa wannan yi wahayi amma dukkan su gaba ɗaya ba su da matsala kowane ne a cikin isnadin hadisin ya inganta kun gane wannan daga wannan sai ya zama to wahami wanda baya suka ingancin hadisi Kamar ainihin akwai akwai yahaya arrazi da kuma shi ɗaya razi ɗin to dukkan su gaba ɗaya amintattu ne su idan ya cire wannan ya yi kuskure sai ya faɗi wannan ba matsala an gani amma idan ya cire sika sai ya sa da'ibi ko ya cire da'ibi ya sa sika to wannan zai zai cutar da ingancin hadisi irin wannan wahami yana yin illa wa dalika zalika anna al-khabar la in imma an yakuna fardan wato ka'idan wannan shi babir na wannan lalle hadisi baya rabuwa in ma ya zama mai ya zama garibi in ce hadisi fardan hadisi garibi wanda mutum da ya ruwaito au ya kuna lahu akthar min tayyib ko ya zama to hadisin yana da fiye da hanya daya yana da hanyoyi fiye da daya al awwal yalzam min al qadh wanne ne awwal din eh wani hadisin farko shine hadisi garibi ya ce dama in ma ya zamanto hadisi garibi ko ya zamanto hadisin na da fiye da hanyoyi daya yake to na farko shi ne garibi din yalzamu min alqadai fi sanadihi alqadau fi matani yana lizinta daga suka ga sanadin sanadinsa suka ga matanin in an soki sanadin tun da hadisi ne ta hanya ɗaya karwaito da zaran sanadin ya samu matsala to matanin ma ya samu matsala wabil aka haka ne idan matanin ya samu matsala shi ma sanadin ya samu matsala shi wani biyu la yalzamu min alqadai fi adi ma alqadau fi la'a baya lizinta daga suka ɗaya daga cikin suka ɗayan a in yana da hanyoyi da yawa in aka soki sanadin wannan hadisin zai yi wancan hadisin yana da wani sanadi ingantacce wanda zai daga hadisin daga rauni zuwa inganci an gane ila wannan hadisin ya zo ta hanya uku sai ka ce hanya na farko da ibi ne sanadin to zai yi wa hanya na biyu hasan ne hanya na uku sahihi ne kaga sai wayannan hanyoyi guda biyu su daga wancan hanya wanda yake da ibi an gane wannan to ka inda ya zo ta hanyoyi da yawa ba lazimi bane dan ya zama da ifi ta wani sanadin ya zama da ifi ga duka amma in ta hanya ɗaya ya zo ba lazimi ne inda ifi ne ga sanadin sanadin shi da ifi ne ga matanin na'am wa yusamma al-khabar al-waqi' fi al ana kiran hadisi wanda limuwa ya auku a cikin sa al-mu'all ko al-mu'allal in ma ya zama hadisi mu'all ko mu'allal wasu na kiran shi ma'alul duk da an ce wannan ma'alotin ya saba ma ka'ida na malaman sarku an gane ko daga Allah ne yi illuhu mu'all to sun suna sa Allah ya kullu ma'alul ko Allah ya illu aka ce wannan ma'alul ɗin ya saba ma ka'ida na sarku duk da sun tattauna akan shi sun tsawaita manzanu kai cewa su malaman Habibu sun yi amfani da istilahi ne kawai mujarrad babu su da wai sarfu ko na hau a nan wajen kawai istilahin su ne yaran su ne san yaran su ce ma'alul suna nufin hadisin da ya zo da irin wannan siga ɗin an gane ku wa huwa min asmatu ulumul hadith shi ilimi na ilal yana daga cikin mafi zurfi na ilimin hadisi la yudriku illa man razaqahu Allah bihinan saqiban babu wanda yake riskan wannan fanni sai wanda Allah ya azurta shi kwakwalwa mai haske ba kowane mutum ba ne ko da mutum ya san ilimin hadisi to ilimin ilal sai wane da wane sai Allah ya azurta mutum kwakwalwa mai haske wasila'an wasi'an wasi an bi maratibin ruwa wal mutum kuma ya zama yana da tsinkaye yana da tsinkaye mai fadi game da martaba na masu ruwaya da kuma matani an gani ya san martaba masu ruwaya sosai kuma ya san yana da tsinkaye kan matani duk wani hadisi in yazo sai ya binciko hadisin yana da shawahid to zai iya binciko ma hadisin na da shawahid guda biyar ko shida ko bakwai irin su imamu suyuti za ka imamu suyuti ya in yana magana kan hadisi duk inda hadisin ya zo da sigan shi ko da hadisin ya zo da ruwaya da ma'ana ko akwai wani ziyara duk ya kwakwalo ma hadisan an gano wani ko to irin mutanen da Allah ya ba su irin wannan kwakwalwa to su ne suke samun nasara akan ilimi na ilal idan mutum ba shi da irin wannan kwakwalwa ne ya faɗi kwakwalwa da zai iya binciko al'amura mai zurfi to ba zai iya yin wannan karatun ba sai ka zama to mai bincike sosai kwakwalwanka yana da haske sosai sa'annan ka iya ganowa mutum zai iya ganin hadisi zahirin shi ka ce ya inganta amma da zaran an zo wajen ilimi na ilal sai a nuna ma ga illolin hadisi nan zahirin shi kamar sahihi amma ga hakika ba ba sahihi ba an gane idan ba malamin da ya kware a wannan fanni ba sai ka dauka kawai hadisi ya inganta kuna ne su wannan fanni yana da wuya sosai sai wani da wani ke gano shi shi san ya tsaka wani lokaci saboda ilimin ilal ake samun bambanci wajen inganta hadisi wani kawai ya duba zahirin hadisi sai inganta shi wani sai ya yi nutso ya yi ninkaya ya gano akwai wasu illoli koyayyu akwai kaza da kaza wanda mutane da yawa ba gano ba sai daga ya fito ma da wannan abin zai ga abin ya ya sai sai mutum ya dauki sai cewa lalle akwai illa ga hadisi a gano wannan kamar irin mutumin da ya kware kan siyar da dabbobi idan mutum ya kware wajen siyar da dabbobi za ka dabba mai kiba lafiyayya da zalimi sai cewa ko ka wannan za ka yi wahala da kawai ba a wannan suka ya kawai ba ta da ba ta da ainihin abin ba ta da mai in ka siya ka yanka za ga naman kaɗan ne kawai ko mutum na siya yanka zai ga shi kasu amma ba zai samu riba komai akan naman ba amma ka samu wanda ya kware zai nuna ma cewa ga wanda ka ɗauka in ka ɗauka za ka bori nama ka gane ku to kwarewa ne yau da gobe ya wuce wasa sai ga mutum ya ya kware a kan fannin to shi fannin za ka wani lokaci in ka tambayi mutum ya kai ka gano ba zai iya ba bayani wani ya kai ka gano cewa wannan ya bi wannan suke ni dai na gaya ma ɗauki wancan kawai saboda ya daɗe yana gogayya da abin akwai abin da ba zai iya bayani ba amma nan take ya gano shi an gane shi ne <clears throat> na an tsaya ku na'am Thank you. a da za yana kuskura da yawan kuskure kenan wajen wajen azumi wannan yana da kuskure wajen danganta hadisi ko wajen danganta littafi zuwa ga littafi shi kuma yana da kuskure da in ya faɗa kenan ba za a ba a kuskure ba kuskure yana yawan kuskure wannan kila da ya kamata ya ambata sai kuskure ya wani littafi to in ya magana ba za a amince ma azo da shi kawai mara wani ne da zai na kama shi da kuskure biyar kan azo amma dan na kama shi da ɗaya baya cewa kuskure shi ke ba za a yi shi in ya abin ya yi science of hadith faɗi gare wannan kaɗan daga cikin science of hadith ne science ilimi ne mai faɗi wannan guda ɗaya daga cikin shi branches ba ba branches بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شر المنظومة الدرسونية sharhi na manzuma albaikuniya qala shaykh hafizahullahu ta'ala malam ya faɗa Allah ya tsare mana shi muqaddimatu fil mustalah muqaddima game da mustalah fa'idatu ilmin mustalah fa'ida na ilimin mutsalawar hadis wa tankiyatul adillatil hadisiyya shine tsarkake shine tsarkake me al adilla al hadisiyya tsarkake dalilai na hadisi wa takhlisuha mimma yashubu da kuma wato tace ta daga abin da ya gurbata ta na da ifi da wani sabi a ce ta daga gare shi na'am wal mustadillu bil qur'ani al karim ya hataji ila subut dilalati mai kafa hujja da alqur'ani mai girma yana buƙata zuwa ga tabbatar da dilalan shi alal hukum wato yana buƙata ya tabbatar da dilalan akan hukunci cewa shin dalilin nan yana nuni akan hukunci ko baya nuni akai da annahu qad yastadillu bihi man yastadillu domin mai kafa hujja da shi yakan kafa hujja da shi walakin yakunu hadha dalil la dilalata fi ala ma za'am wato sai sai da cewa sai wannan dalili ya zama to babu dilala a gare shi akan abin da yake rayawa ya kafa hujja da shi amma ba hujja bane a gane yayi kuskure wajen kafa hujja da shi amma subutul qur'an fa huwa thabitun subutan qat'iyyan amma shi tabbata na qur'ani shi ya tabbata ne tabbata kadaiyan yanke bai buƙatar isnadi ba ka tambayar mutum wannan aya isnadi shi yaya da ibi ne ko hasan ko ko mawdu'i ko kaza shi ƙur'ani ba a tambayar isnadi fala tariqa li ahadin an yuharrifa fi dan wani mutum ba shi da hanya bai da iko yayi tahrifi na ƙur'ani ya iya canza wani amfali a ce wannan aya da ibi ya ce ba zai yiwu ba amma sunnatul mutahhara amma na mai tsarki ba fa innal mustadillu biha fa innal mustadilla biha yahtaju ila amrayn lalle bai kafa hujja da ita yana buƙatar al'amura ne guda biyu kuma su ne al'awwal subut sanadiha ila annabi sallallahu alaihi na farko shine tabbatan sanadinta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dole tsakanin hadisi ne shin hadisin ya tabbata zuwa ga annabi ko bai tabbata ba sai an bincike الثاني ثبوت دلالتها على الحكم na biyu shine tabbatar dalalanta ga hukunci shin tana eh, mun ji ya inganta hadisin sahihi ne to shin hadisin wato wato kafa hujjar da aka yayi daidai an kafa hujja cewa wannan hadisin ya haramta kaza shin da gaske ya haramta wannan abin ko bai haramta ba kun gane wannan ko to idan ya haramta din to kaga ya cika sharadin shi gashi ya inganta sannan kuma abin da aka ce din nan yana nuni a gare shi kuma yana nuni din a gare shi ku fahimci wannan yawwa da takunin inayatu bi sunnatin nabawiyyati amran muhimman sai ya zamanto kulawa da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari ne muhimmi da annahu yanbani alaiha amrun muhim domin al'amari muhimmi yana ginuwa akan ta wa huwa ma kallafa Allah bil ibadi min aqaid shine abinda Allah ya kallafa wa bayi ita na aqidu wa ibada da ibadoji wa akhlaq da halaye wa ghairi dalik da wani wannan wa subuti nisbati aw sanad wa subuti sunna aw wa subuti nisba aw sanad wato tabbatan nusa din daban-daban ne tabbatan sunna ko tabbatan dangantawa an kace nisba wala kuma sunna to wato na kuma ya ce subutu sunna ila nabi yaktasu bil hadith eh sannan wa subutu nisba ila nabi wato tabbatan dangantawa zuwa ga annabi yana kebanta da hadisi Kunari hadisi ne kadai ake cewa shin hadisin tabbas annabi ya faɗa ko annabi ya aikata ko an yi a gaban annabi ودول زي أن جنجنا شيء زواج عن النبي أمبارك وبلا أمثابة نعم لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا دوما القرآن أن شرنتو شيء زواج عن شرنتو ومتواتر أتقيا دفتا ومعنى واتو لفظ زيدا معنا بايا بقاتا إثنادي شيء قرآن ونقله الأصابير عن الاكاذيب سنن أنا أنا سن شرنتو شيء دقمانيا نعم ما علم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين فقالي شوالا لإلم الحديث yana kasuwa kashe biyu ne. Nam al'awwal ilmul hadisi riwayata. Na farko akwai ilmin hadisi ta janibin ruwaya. Asani ilmul hadisi diraya. Na biyu ilmin hadisi ta bangaren diraya. Nam. Ilmul hadisi ruwayata. Ilmin hadisi ta bangaren ruwaya ya ba hasu amma yun balu anin Yana bincike game da abin da ake cirantowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Min akwalihi wa akwalihi wa akwalihi. Na maganganu da ayyukansa da kuma halayensa duk an gane shi abin da ilmin hadisi na ruwaya yana binciken abin da aka ciranto daga annabi ne maganganunsa ayyukansa halayensa waye ba su fi ma nukila latin kan yana binciken abin da aka ciranto ne ba wai cirantowar kanshi ba abin da aka ciranto shi ya inganta misalu idza ja'ana hadithun anin nabi sallallahu alaihi wa alihi misalin shi idan hadisi ya zo mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innana nabahatu fi to lalle mu za mu yi bincike kan wannan hadisin huwa qaulun aw fi'lun aw hal shin wannan hadisi qauli ne ko fili ko hal za mu yi bincike a wannan wa hal yadullu ala kaza aw la yadullu shin hadisin na nuni akan hukunci kaza ko baya nuni akan wannan hukunci yana nuni akan haramta kaza ko baya nuni akan haramta shi misali فهذا هو علم الحديث رواية وانا شيء علم الحديث رواية وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم شيء موضوع انسان شيء بنتكي كمان ذات منظور صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات da abin da yake faruwa daga wannan zati min aqwal maganganunsa da ayyukansa da kuma halayensa wa min al-af'al al-iqrar daga cikin ayyuka akwai iqrar wato ayi abu a gaban manzon Allah annabi ya tabbatar da shi shine iqrar fa innahu yutabaru fi'lan to lalle ana fassara wannan a matsayin fi'ili aiki wa amma al-ahwal fa hiya sifatuhu kasul wal qisas amma halayen annabi ba sallallahu alaihi wasallam shine sifofin annabi kamar tsawo kun gane ko a ce annabi duk ba annabi shi ba dogo ba gajere ba kasul wal qisas wal lawn wal ghadab da launi da fushi shin annabi yana fushi ko baya fushi to duk wannan halayen annabi ne ya launin annabi yake da farin ciki da abin da ya kama da wannan wannan ana kiran shi ilmul hadith dirayatan a riwayatan kai eh, a wajen malamai wajen malamai 'yan ta ko malaman hadisi wai ba nawa bai yi ba ya ce a yi Kuma wani gini wannan maganganu ne na mutanen banza wanda ba za ka same shi a rubuce ba a gane duk abin da ba ka same shi a rubuce ba ba ilimi ba ne su kansu ba za su iya wallafa littafi akan haka su sai duniya ta wulakanta su suna yi ne daidai da gama garin mutane saboda an kawo musu wata magana suna so su rusa ta da irin shubuhansu na jahilci su kan sun san jahilci ne abinda ba za ka iya wallafa littafi ka yada shi da wannan fahimta ba ai ka san jahilci malaman su bayan sun fita wannan amma babu littafi akan shi har abada an gane yayi to shi ne Eh. Eh, ya shiga mutum zai kafa hujja da hadisi amma hadisi baya nuni akan wannan hukunci da yake illa don baya nuni kaga yayi kuskure ce yayi kuskure kan kafa hujja بسم الله الرحمن shi kenan sai duka zafi wa mito kaga sai a duba wahamin wahami yana sukan hadisi ko baya sukan, in yana sukan hadisi duk za a yi aiki da su ba kenan in baya sukan hadisi za a yi aiki da su eh. amma kuma a wajen malaman hadisi kowane ɗaya daga cikinsu ya isa warkar da hadisi a kan shi kenan hmm. na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذا في الحقيقة محل نظري wannan da hakika shine mahalli ne na nazari fa na koi inna rajul mufrid mufarrid mufarrid mufarrid Na inna rajul mufarrid lalle mutumin bai saka cini limaza lam yas'al to bai yasa irin wannan mutumin tunda bai sani ba wannan al'amari da yazo bai sani ba bai yasa bai tambaya ba fa qadi naqul inna an-nas yastalifu wato muka ce lalle mutane suka yi sabani wa minan nasi man huwa nabi daga cikin mutane akwai wanda yake fadakakke ne shi wa idza hasala mithla hadhihi alhala idan misalin irin wannan hali ya tabbata a gare shi da ayyuka ba maka wasu ya yi tambaya fadakakke ne shi wa minan nasi man huwa mithla bahima daga cikin mutane akwai wanda misalin dabba yake da ya dare an hada shi an abada wato bai san wani abu game da wannan ba ko baya tambaya eh fa hadhihi al-masail fil haqiqa wato wannan matsaloli ga hakika la yasta yau sa an ya kuma fiha hukuman amma mutum ba shi da iko ya yi hukunci a cikin ta hukunci gaman me illa anna zahiran min al-ahadith an al-jahl bil hukm sai dai zahiri ga hadisi wato lalle mutumin da wato jahilta hukunci idan kana al-insan ya yasra ala bali idan ya zama to mutum abun bai afko mai kwakwalwar shi ba wato hankalin shi bai kai ya yi tambaya ba ya manta hankalin shi ya ɗauke. na wa huwa nashin ba'idan anil ilmi wal ulama kuma shi ya taso ya taso nesa daga ilimi da malamai wato garin da ya taso gari ne wanda yake nesa da ilimi nesa da malamai ba malamai kusa wannan tana ya rinka tambayan wa'annan hukunce hukunce masu zurfi fa inna la yalzamu bil qada wa nan wajen ramuwa bai nizince shi ba tunda bai sani ba wa hada yaridu kathiran. wannan yana yawan yana zuwa da yawa فمثلا لو أنهم لو أنهم بدون بدون ولو أنهم wato da a ce shi dan ƙauye ne wato yana tafiya a cikin wato a tudu yana yana tafiya kan tudu wala ya'rifuna al-ahkam ash-shar'iyya kuma bai san hukuncin hukuncin shari'a ba wa zannu anna al-mar'ata la tasum illa idza tammala 15 sana wato dan ƙauye ne sai ya tsammani mace ba ta azumi sai ta kai shekara goma sha biyar kafin azumi ya hau kanta tare da cewa fa ta yi haila ta yi haila tana da shekara goma sha biyu sai ce ki dakata azumi bai hau kanki ba sai da yankin garama sai yankin kai shekara goma sha biyar sannan azumi ya hau kanki lakin na hunguduwan mashuna ala hada sai dai su yan ƙauye ne suna tafiya akan wannan ra'ayi da zahir anna misla haula da yal yulzamuna la yulzamuna zahiri wato irin wa'annan ba a ta musu ba a lizimta musu ramuwa وكذلك لو كانوا لا يعرفون شيئا عن احكام الصلاه haka nan da sun kasance ba sa sanin komai game da hukunce hukuncen sallah kana alwahid minhum yaqra'u qira'atan la la tujzi sai zama ɗaya daga cikin su yana yin qira'an da bata halatta ba aw qara'a badal al-fatiha qul huwallahu ahad ko yana karantawa ya karanta musanyen fatiha sai ya karanta kul wallahu ahad me kuma fatiha ba shi a cikin sallah kul wallahu ya karanta zai yi ruku shi yana ganin sallar shi tayi ya annaha afsa wai domin kul wallahu ta ku gajarta wa idza kana mashghulan taraka tashahhud al-awwal idan ya zama to mashghuli in ya shagaltu yakan bar tahiyyar farko wani lokaci sai ya dan takaita sallah wai tahiyya wani lokacin yana sauri sai ya bar tahiyya kawai ya takaita sallah wama ala wama ala wato wannan kuma shi bai wani tunani bai wani tunani bai sanya wannan cikin tunanin shi cewa ya yi kuskure ma anna hadha ja'i tare da cewa lalle wannan ya halatta an naqulu inna hadha yalzamu al-i'ada shin zamu ce wannan dole ya rama naqul inna zahir al-hadith hadith hadith inna zahir hadith al-musi fi salati wato zahirin hadith mutumin da yake muna nazallan shi wannan hadisin na musu yura cewa zahirin shi ba dole ne ya rama ba da alal musi'a fi salati la shakka annahu yusalli wato shi musi'u salatin nan ba makawa ba shakka yana sallah kullu hadhihi wato tsawon lokacin nan fadi yana sallah gaba daya hadhihi salat allati qala fiha rasul kuma irin wannan sallah wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace masa ka koma kai sallah domin lalle kai ba kai sallah ba irin wannan sallah haka yake lokaci bai tsawo yana wannan sallah misla hada ne ko misalin wannan sai mu ce masa la i'adatu alayhi ba maganar sake sallah a gare shi ya annahu ghayru mufarridin domin shi ba sakaci yayi ba da ya la yakunu indahu ahad yas'aluhu domin wani lokaci kila babu wani wanda zai yi tambaya malaman ƙauye wanda ake cewa shaka-shakai na ƙauye wani bai kai matsayin wani ɗalibin ilimi a birni ba A gane shi ne kuma babban shek shi yake limancin juma'a shi yake limancin hidi. duk abin da ya kafa ba shi a je a same shi to shi wannan duk matsala shi ake sama kuma duk abin da ya fito bakin shi zai kwaba to su kuma ɗaliban sun ɗauka babban malami ne duk abin da ya faɗa a dogara da shi da haka misalin wannan ba a lizimta mai yara masalla ɗin ko da yawa yakan kasance ba shi da wani wanda zai tambaya game da abin da ya yi kama da wannan amma amma mutum wanda yake mufarrid ko mai sakaci na'am wa amma rajul mufarri fa da nulzimu kuma ce bukuri ya zama ya zama bai wuce gona da iri kenan da guluwi mufarri mai sakaci fa hada nulzimu wannan zamanin zumta mai mai sakaci wanda ga malamai kusa da shi wanda sun kai sun taka mataki na ilimi amma yake zuwa ya tambaye su ya tsaya da jahilci wannan duk kuskuren da ya yi muna ta mai sai ya rama sai ya je ya gyara abu misalin mutum ya zauni wani gida ko ya kasance bako a wajen wani mutum astahayi an as'alahu ce wallahi ni ina jin kunya in tambayi malam wani wato wai in tambaye shi ina alqibla yake ni wallahi kunya nake shi za kawai ni ko ina na samu kawai sallah nake wallahi ana usalli ala hadhihi ni ina sallah ne a wancan bangaren saboda jin nauyin tambayan ina alƙibla yake sai ya yi sallah zuwa ga wani alƙibla sai ya yi sallah farilla ɗaya ko farilla biyu ko farillai uku ba da zalika annahu ila sai daga baya sai ya bayyana gare cewa wayannan wuraren da ya yi sallah din nan ba zuwa ga alqibla bane yanzu ya za a yi wannan zai sake sallah saboda saboda shi bai sakaci ne shi shi sa malamai suka ce duk wanda ya kasance a cikin gari in kana cikin gari ga manyan malamai ko ta ina dole ka yi tambaya ta makana mila al na bil maharib sai dai idan zai yiwu mutum ya kafa hujja da mihrab wato ya duba wurin da aka gina na masallaci irin tulluwan nan na masallaci ko aka yi tulluwa a masallaci don a nuna ma ga alƙibla nan to idan zai yiwu mutum ya kafa hujja da irin wannan mihrab din ya gano alƙibla fa na'am to madalla amma ya tarafa amma ya dan ya dan yi makan zaron gome ya ce wallahi alƙibla kaza wallahi ni a kina ganin alƙibla kaza ne kawai wuri kaza ne alƙibla sai mu ce ko kaɗan wannan ba zai yiwu ba wani lokaci kana zato cewa lallai alƙibla haka yake sai ka samu alƙibla kuma saɓanin yana bayan bayan ka ka yi tunanin ga inda yake alhali yana bayan ka yi alƙibla da yawa irin wannan yakan faru kai kakan yi zaton lallai alƙibla yana wannan bangaren wannan jiha din alhali yana kan saɓanin haka to saboda haka in mutum ya ji nauyi bai yi tambaya ba ya yi wa kansa duk kuskuren da ya yi sha lau dole sai ya gyara wannan kuskuren eh sai tambayin da turanci ya yi brokin in ba sa jin yaren da yake ji zai yi brokin duk ba ya jin wannan yaren gaba ɗaya to zai san da zai ba sai ce zai sallah zai haka na ne rin sallah ai zai zai mutu na kurma yawwa da ishara ya ce musu yana so ya yi sallah sallah sallah ina ne sai su nuna mai masallacin ga da ake sallah ba zai gani ba kamar wani gani irin su alisha ee eh. sai dai idan ka je wajen da akwai musulmi shi ke nan kawai in ba musulmin da ne amma in ka je wajen da akwai musulmi za ka amma su gari ne masu fada da al'adini su zama china da china da russia gari ne wanda in suna da iko su gama da musulmin duniya da kiristoci za su gama da su ba sa son musulmi ba sa son kiristoci su suna son mutumin da yake da aƙida nasu na cewa babu allah ko shi ne yasa ba su tanadar ma musulmi wani abu ba duk abin da ake a kasan kana zaune da kai kai musulmi eh, dan ba ya ma tanaji ba Allah ya kawai. Zara mara. Zara garuruwa sai a ringa nuna musu kiyayya su ma saboda su ma su dan san cewa ba musulmi suna da kima dan su ringa dan kauce ga musulmi duniya kasuwanci a ringa dan kyamar zuwa su ne sa zuwa ci to suna ba ba sa cikin kuma in da ce ba ma iya to kuma da yake yan duniya ne su ba abin da suke so China kamar kamar kuɗi suna son kuɗi sosai sai abin da ya shafi kuɗi za ka ga suna baka haɗin kai in ka zo ka ce kana so a ba waya waya ne irin wannan gashi nan ka ce kana so a rage ma kwaliki za su rage nan samu kuɗi kawai shi yasa ka ga product din China za ga quality kala kala ne dan Najeriya na iya zuwa quality ne wanda kowa ya san wannan product din ga yadda yake a kana sha'awar shi sai a canza a rage mai ƙarfi sai a karyar da farashi da kashi da arha to in ka kashi da arha to ka san fa cewa abin da ka siya din nan ga shi ba mai kyau bane misali amma ka je kasashe kamar Ingila baka isa ka ce wai su rage ma product ba za su maka leka wani iri a rage man da yi su sun doke abin a majani sun doke shi almudahana ne a rage product kamar su china kuɗi kawai suke su yaya za su yi su kuɗi kuɗi ya za su yi su samu amsuwa wajen mutane da su shi yasa sai ɗabi'a sai daidai da dana najeriya wajen cuwa daidai ne da ɗan china da najeriya kusan dama asali ɗan china da sun mafi najeriya cin hanci da rashawa a da sai daga baya da bala'i ya yi bala'i a ƙasar sai aka yanke hukunci kawai duk wanda aka kama shi ya ci hanci ko rashawa kawai ya mutu to sai zaman to ina ganin wanda aka fara kashewa shugaban kasa shugaban tsaron kasa ya ci hanci aka kama shi kuma aka kashe shi to sai abin ya rabu amma suna nan suna yi a gobe ba za su yi ba amma yanzu bai kai karfin da bane an gane amma mutanen banza ne sai da su ke da tunanin ka Thank you.

ɗan Najeriya ya yi imani da canfi sosai to in ya ganta kawai ka zo gaba shi kayi wani kabbara wala zai doka, zan gama da shago ne. بسم الله الرحمن الرحيم magana naka ta tabbata muna da wanda zai ba mu aukar magana naka Dime. Eh. To me za su hana wakil musulunci ne ko kuma tsoro ne na suna ganin kamar wani al'ada ne wanda zai iya cutar da su. Allah ya tsawai. da Amma misali tsani. Amma misali na biyu ya koyi. Wa kan ziyadar ka. kamar ƙara kafin alil kafi ta ala laisa ka mithlihi shi kafin inda Allah ke cewa laisa ka mithlihi shi, wannan kafin nan ne hal hiya za'idatu bi ma'ana anna wujudaha kal adam wato ita za'ida ce in mun ce za'ida wato ana nufin samuwanta da rashin ta duk ɗaya ne shine in ka ji malamin nahawu ya ce wannan kafin din za'ida ce ko wannan mimun din za'ida ce yana nufin da samuwar mimun da rashin samuwar ta dai ne shi akwai haka jawabi anan shi ne a'a sai na kalau hazafta lalle kai da zaka cire wannan kafin din ya fata tawkidin kalam to tawkidi na maganan zai zai tauyi ko baka ba ashe kenan ba irin wannan za'ida bane falaysa fiha ziyada to babu babu ziyada a cikin ta kenan wa hiya fi makani halazim ita tana nan lazima a wurin da take da annal murada biha tawkidi nafsi da masal domin abin da ake nufi anan ne karfafa kore misali an yi taukidi na nafiyar nafiyul masal fa idza ja'at al-kafu dalatu ala al-tashbih idan kafin ya zo mai nuni a kan tashbihi mislu ma'a misul. kafin ya zo mai nuni a kan tashbihi tare da mislu tare ka annal misl nafiyun maratayn sai ya zama to kamar kaman mislu nufiya ko tsara ka annal misla nufiya marasai. sai ya zama kamar mislu an kore shi so biyu tunda kafu din na tajbihi shi ma misul din na tajbihi ne to kamar an kore misul so biyu kenan bana hana rasul sai mu mu ce za'id huwa allazi wujuduhu kal adam yawa shi za'ida shine wanda samuwan shi kaman kaman babu ne shi kafin na laisa ka mislihi wato ba zai yiwu a ce wai samuwan shi daidai yake da rashi ba har abada walau kana wujuduha kal adam lakana fi kamar kalamun lahi ma huwa lagun da sai ya zama to a cikin maganan Allah abin akwai abin da yake lagun la fa'ida minhu subhanallah a cikin maganan Allah akwai abin da Allah ya faɗa bai da wani amfani in ka dauke shi cewa da samuwan shi da rashin zamuwan shi ɗaya ne yana akwai abin da Allah yake faɗa wanda bai da wani tasiri ba zai yiwu ba sai abin da ka Allah ya ƙara cikin kalma to lallai yana da wani fa'ida ta balaga da yasa an ƙara shi in ka sani ka sani in baka sani baka yi shiru kawai an gane irin wannan za'i daɗin cewa akwai wata kalma ba ta da wani amfani da ma an cire ta babu ita babu ita a maganar Allah an gane wannan ko shi fa subhanallah da mutum ya suranta wannan magana din da magana ne mai tsanani an ya kuna fi kalamin layi shehun za'i ya zama a cikin maganar Allah ko wani abu na ƙari wanda bai da ma'ana sai mace kafin wato ba ƙari ne a ciki ita kafin ga maudu'inta na asali ne tunda tana da ma'ana in muka ɗauki irin wancan ziyada din cewa da samuwan shi da rashin samuwan shi ɗaya ne to babu shi a ƙur'ani, in kaga wannan tsari lalle yana da ma'ana yana da ma'ana na asali a cikin maudu'insa na asali hakika ne yana amfanar da ma'ana wanda ya fi mubalaga min malau huzifat wanda da an shafe shi da kaza a gare da an shafe shi da ma'ana zai lalace na eh, in inda irin wannan za'ida inda ake magana ne shi za'ida na qur'ani an yi ziyada ne don wata ma'ana tu wani ziyada yana da ma'ana sai mutum ya binciko wannan ma'anan ma ja na min bashirin wala nazir ai wannan min din za'ida ce kama shi tana da ma'ana tana da ma'ana za'ida linka akid shi ma laisa ka mislihi shay'un shi ma za'ida ne li ta'kid nafi al-masal ashe yana da ma'ana eh. na'am masha Allah shikenan an kwashe shi sai mu tsaya nan tunda mun kwashe sai mu tashi a can wajen wa salam Thank you. zai yi amfani da shi ma inda kwan ba yana nuna shi bura shi zai yi amfani da shi zai yi amfani da shi sai sai sa da duba da duba ya nuna mai alkibra ai ba ba ana amfani da su ba duk bayanan da ake yi shine ina ga mafancewa ba har yanzu idan an gina masallaci masallaci ya riga ya gina akwai wasu masu kira zai ce wannan masallacin da ake na baya kallon alkibra a rusa su irinsu ne muke ja da su ba wai cewa wai ba muna cewa bai halatta a amfani da compass bane shi wannan compass din yana nuni akan alƙibla kuma za a iya amfani da shi kullu ra'ayi ba ma ga wani dan karkacewa kamar yadda ibnu usaymin ya faɗa karkacewa ne dan kadan karkacewa ne wanda ba zai tasiri ba ga rusa masallaci wannan kuɗin a yi amfani da shi ga wani abu ka a rusa masallaci sai wani kawai akan wannan zai ce zai biya ko nawa ne a rusa masallaci kaza amma ba zai biya ko nawa ya fere talakawa ana nana su yi maza mu shi kawai lalle yana so ya ci burin shi wannan kuskure shi ne kuskuren wasu yawan masallatan da aka gina da ake cewa sun kauce aljibla ba su kauce aljibla ba suna nan cikin aljibla ɗin kaucewa ne wanda zai da tasiri an gane amma sai a tayar da hankulan jama'a domin na mutane da ba dan an tashi a kansu ba za su ringa wa'azi ne da kan su da kaga su nan a za ce wannan masalacin da aka gina shi mana karawa ana bukata a sake rusa shi sun san wahalar da muka shaka gina shi za a sake zuwa kuma a sake rusa shi a sake wani sabon gini to amma wasu akwai wani caji da aka yi magana ya ce shi yana in an zo an yi magana suna yana ba da kuɗin shi da taimako don a rusa masallacin a gyara shi ake shiga nan yana rusa shi bai musawai shi a rusa a gyara a rusa a gyara wannan shi ne na ɗauki gina ba na ƙarfi da mutanen ai saboda shi babar tana ko wani taro da aka taɓa yi nan can wajen beru ba islamic fiye ga baban sinan ga ɗayan rubuci ga waye ga dai malamai da an gaito su kan wata matsala lokacin ana magana kan tafsiri na ramadan to shi ne sai aka ɗauko wannan matsala malaman gaba ɗaya ce ne za ku wani da wanda ake an ce wai masallatan mu gaba ɗaya suna kallon baban sinan ya tara magana yace an ce masallatan mu gaba ɗaya yana kallon kallon Ethiopia ne ce ko wanda ya wannan magana wani yaro ne karami dan boko ba ma malamin addini ba wai wai ce ai masallatan gaba ɗaya sai ɗauko wani abu yana nuna mu yana wani wai ce abin mamaki abin kunya wai yana so ya gamsar da ni da ɗaya rubutu in ji shugaban yana so ya gamsar da ni da ɗaya rubutu wai masallatan nan gaba ɗaya da ake sallah a ta masallatan da bayan rubutu ana buƙatar asara shi ne yake so yanzu yana so ya wallafa littafi ne yana so ya bincike ne zai wallafa littafi ne wa raddi ga shi wannan wannan yaro ne duk dan ba malami bane ya ɗauko abun abun ilimi ne kuma addini dole ne za mu yi raddi za a mai ne da ilimi na addini ina ganin magana ne fara aiwatarwa Eh. to wannan bayanin shi ya kashe su amma da masallatai masallaci ake yi A wanda masallaci na ku yau ma za mu ɗan yi sallah ne kan lalura eh nan gaba kafin a zuwa rusa dan gaskiya nan gaba za mu ka dawo zafi sallah shi ba da kaza kaza amma da aka hau kansu sosai sai al'amari ya yi su suna kawai su ba na kallon mawai hamdi a shaɗu allah ila a ila an tabbatu ilai